إلا على وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن ثم اعلموا عباد الله أن الله جل وعلا موصوف بصفة العلم والسمع والبصر ليس معنى ذلك أن الله موصوف بهذه الصفات الثلاثة فقط وإنما المقصود والمراد أن يعلم المؤمن بأن الله تبارك وتعالى يسمعه ويراه ويعلم ما كان عليه الأبد في سره وعلانيته فإذا فهم المسلم أن الله جل وعلا يراه ويسمعه ويعلم ما كان عليه فإن الأبد بإذن الله تبارك وتعالى سوف يخشى ربه ويتقيه في السر والعلن ما أكثر أيها المسلمون ما كنا نسمع على المنابر وفي المحاضرات والندوات أن العلماء يكررون خطبة النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة التي كان عليه الصلاة والسلام يفطر أن يقول ويقرأ قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت ومعنى أن الله كان عليكم رقيبا أي أن الله سبحانه وتعالى معكم معية خاصة ومعية عامة يسمع ويرى ويقول الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون إنني معكما أسمع وأرى فالغفلة إذا أصابت المسلم وأعرض عن فهم هذه الآية وعن فهم هذه الصفة الثلاثة أو الصفات الثلاثة التي اتصف الله تبارك وتعالى بها نفسه في غير ما آية في كتابه وفي سنته عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أن الله تبارك وتعالى دائما يقول إن الله كان سميعا بصيرا إن الله تبارك وتعالى عليم بصير ويقول عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ومن ضمن هذه الأسماء العليم السميع البصير فعلمك أيها المسلم بأن الله تبارك وتعالى يراك ويسمعك ويعلم ما ما في صدرك فإن المؤمن يخشى الله تبارك وتعالى ويحفظ أوامره ونواهيه في الغيب والشهادة إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والشيء هنا نشرة إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أيها المسلمون يجب علينا أن نراقب الله تبارك وتعالى وأن نعرف علم اليقين بأن الله تبارك وتعالى معنا وهو معنا معية خاصة للمؤمنين ومعنا معية عامة لجميع خلقه تبارك وتعالى فإن المراقبة مراقبة الله تبارك وتعالى بها بإذن الله تبارك وتعالى يصلح الإنسان قلبه ويصلح أعماله في الغيب والشهادة وتعينه على إخلاص العمل وعلى اجتناب نواهي الله تبارك وتعالى في السر والعلن ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير لماذا ذكر الله تبارك وتعالى في السر إن الذين يخشون ربهم بالغيب قال بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير لأن الأسجة عادة وطبيعة وغريزة قد يخشى الله تبارك وتعالى في شهادة في العلانية على أعين الناس وكلنا ذاك الرجل لكن الذي يخشى الله تبارك وتعالى أن القلب حينما يخلو بينه وبين ربه تبارك وتعالى فهنا تظهر حقيقة التقوى ولذلك جاء رجل إلى إمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله فذكر بيتا واحدا جعل الإمام يبكي بكاء شديدا قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب فقام الإمام رحمه الله من مجلسه ودخل بيته والناس يسمعون الإمام أحمد من وراء الباب وهو يبكي ويكرر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبك أيها المسلمون ما أكثر ما كنا نسمع قصة كنا نكررها بل كان العلماء يكررونها كثيرا على المنابر بل حتى لما كنا سجارا كنا نسمعها أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يتأسس ليلا يتأسس ليلا يتفقد على أحوال الرعية كان لا ينام رحمه الله ورضي الله عنه وهو خليفة المسلمين ومع ذلك لا ينام ليلة حتى إن زوجته فاطمة تقول يا أمير المؤمنين ألا تنام قال أخشى أن أنام إذا نمت أضيء حقوق, حقوق عباد الله كان لا ينام بالليل ولا ينام كذلك بالنهار إلا إذا غلبته إذا إذا غلبه النوم فكان رضي الله عنه يمر في سكك المدينة فمر ببيت وتسمى صاحبة اللبن وما أدراك ما صاحبة اللبن قصة معروفة يعرفها كل واحد منا لكن الدرس الذي كان في هذه القصة لما مر أمير المؤمنين بالليل ومعه خادمه وغلامه أسلم وتئب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكاد الفجر كاد الفجر كاد الفجر يعني كاد الصبح حينئذ فجلس وراء ذلك البيت فسمع امرأة كبيرة عجوزة تقول يا بنيتي اذهبي إلى هذا اللبن واخلطيه بالماء واخلطيه بالماء قالت بكل قلب صادق ويقين يا أمه أما تعلمين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نهى أن يمزج اللبن بالماء نهى أن يخلط اللبن بالماء وذكر أنه جش وقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا قال بنيتي أين أمير المؤمنين أين أمير المؤمنين ifali ma amar ku su bai ƙalat in kana umar la ya rana fa ina rabba umar ya rana in kana umar la ya rana fa rabba umar ya kuna ta fi almaraqaba an ya arifa al’insanu an Allah ta baraka wata ma'uhu wa yara fi lailihi wa naharihi ولذلك يقول الله تبارك وتعالى لنبيه الذي يراك حين تقوم أحين تقوم بالليل حين تقوم إلى ربك ساجدا وراكئا بالليل يراك سبحانه وتعالى فهو يراك في مكتبك يراك في المكتبة عندما كنت في شغلك في عملك في وظيفتك يراك يراك في سوقك يراك في كل مكان لا تخفى عليه خافيه لا تخفى عليه خافية على ما أهوجنا أيها المسلمون أن نتعرف على هذه الصفة لله سبحانه وتعالى بأن الله كان سميعا بصيرا ركيبا مهيمنا على أعمالنا فإذا فهمنا هذه الصفات الثلاثة فإن كثيرا منا بإذن الله تبارك وتعالى يصله عمله ويسلف ما بينه وبين ربه تبارك وتعالى فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق في القول والعمل وأن يرزقنا فهم هذه المراقبة وأن يجعلنا أن نتقيه في السر والعلانية فإن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يسأل الله تبارك وتعالى خشيته في الغيب والشهادة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da salafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya uwa masu albarka ina yi mana wasiya baki daya <coughs> da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan mu sani cewa ubangijin da muke bautawa jalla wa ala yana da waɗansu manyan sufofi guda uku waɗanda duk wanda ya fahimci waɗannan sufofi da kyau babu ko shakka zai ji tsoron Allah kuma zai gyara alaƙarsa da Allah maɗaukacin sarki mun kasance sau da dama muna karanta ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da jin maganganun malamai muna yawan ji Allah yana cewa alimun Allah masani ne na gaba ɗaya sami'un mai ji ne na gaba ɗaya basirun mai gani ne kuma na gaba ɗaya subhanahu wa ta'ala waɗannan sufofi guda uku kaɗan ne daga cikin sufofin ubangiji daga kuma cikin sunayensa wanda ba wanda ya san adadin sufofin Allah da adadin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala sai shi sai da ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle Allah yana da waɗansu sunaye guda 99 malamai suka ce ba takaitawa ba ne a'a kamar ka ce ne ina da wasu dubu biyar da na ware su domin na sadaka kaga baya nufin cewa su kenan aljihunka Allah yana da waɗansu sunaye ɗari ba ɗaya duk wanda ya iya kiyaye su zai shiga aljanna ba wai ya haddace huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa ar rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar kamar da ake karanta su a ce zuwa 100 ba ba a'a ake haddace qur'ani ma gaba ɗaya kuma ba isa ba mutum ya shiga wuta wal iyaz billah saboda bai haddace yayi aiki da abinda waɗannan ayoyi suke nuna ba ba ana nufin idan ka fahimci waɗannan ayoyi ko kuma waɗannan sunayi ka kuma fahimce su kai aiki da su babu shaka za ka shiga aljanna saboda abin da zai janyo maka shine gyaruwar aiki da gyaruwar zuciyarka sa'ad da kai aiki da waɗannan fahimtar waɗannan sunaye sanda ka ce Allah masani ne ma'ana zuciyarka tana gaya maka babu abin da Allah bai sani ba ya san zuciyarka ya san ma me kace sakawa alimun bi za su sudur kafin ma ka furta bayani shi ya san kana faɗin karya a baki shi ya san zuciyar kama bakin ne yake faɗa amma Allah ya san me yake cikin zuciyarka idan wani bayani kake ɗauke da shi da kake so ka gaya wa Allah ko a addu'a ko a sallah ko a miye bakin ma ya kasa faɗa amma Allah ya san me yake cikin zuciyarka sai ya biya maka bukatarka saboda abin da ya sani na abin da ke cikin zuciyarka ko da bakin ya kasa faɗa wani kurma ne wani bebe ne ba zai iya faɗa wa Allah ma abin da yake so ba amma Allah ya san zuciyarsa daɗin daɗa kuma da yake masani ne sai ya ƙara kuma da ji da gani saboda aka kalmar Allah ta sani dinnan da ilimi da ji da gani abu ne mai faɗin gaske bai kamata wanda yake da ilimi yake ji yake gani a saba masa ba bai kamata a shiga lungu da saƙo a yi wani abu wanda bai sani ba bai gani ba kuma bai ji ba ma'ana duk sanda muka shiga sako da lungu muka saba wa Allah muka yi abin da bai dace ba abin da sakon yake nunawa ba mu yadda Allah mai ji ba ne ba mu yadda mai gani ba ne ba mu yadda masani ba ne abin da muke jin tsoro wala Allah shine kada mutane su gamu dan adam da bai sani ba baya ji baya gani irin na ubangiji subhanahu azza wa yanzu ka dauke ilimin Allah jiya aka dade ana ruwa waye zai iya ga maka lita nawa aka zuba duro nawa ne zuba jiya duk duniya duk masanan na duniya waye sai ga maka ina masu ilimin ina masanan duniya ina malamai a kowanne fanni daga cikin fannin nuka waye ya gano dan Allah lita nawa Allah ya zubar jiya ko da an gano cewa za a yi ruwa kamar da mamako mai yake can kamar da bakin ƙwarya amma lita nawa za a zubar wala ka mislu khabir in ba Allah ba ba wanda yake ba ko wannan labari wanda yake da wannan sani da wannan ilimi babu shakka ya tantanta a ji tsoron sa subhanahu ta'ala ga kuma sifa ta ji da gani Allah ya ce da annabi Musa da Harun inni ma asuma asma wa ina tare da ku ina ji ina gani ji da gani sifa ce daga cikin sifofin Allah wanda ya bambanta daga cikin sifofin bayinsa da ni da kai muna ji muna gani muna da ilimi irin wanda Allah ya dan ba mu dan kadan wa ma utitu min ilmi illa qalila amma duk abin da yayi nisa ko jirgi ne ya wuce tun kana jin kalarsa sai ka daina ji saboda ya yi nisa ga barin jinka jinka yana da limit yana da iyakan yanzu naka jin ya tsaya amma na jin Allah kuma waɗaukacin sarki baya tsayawa daga nan in jirgin zai je ƙarshen duniya kamar ma yanzu ya fara tafiya babu wani guri da zai je Allah baya jin sa subhanahu wata'ala ya ƴan uwa manufa da ya kamata mu fahimta game da waɗannan sunaye shine wallahi yana daga cikin sirrin da ya gyara magabatanmu shine sanin su game da sanin Allah na jin yana ganin dan adam ba zai ci amana ba Allah na jin sa na ganin sa dan adam ba zai iya shiga gida ya sa sakata ya saba Allah ba yana jin sa yana ganin sa dan adam ba zai iya shiga ofis din sa ko kasuwa ko wani guri ya ci amana ba saboda Allah yana ji yana gani kuma ya san duk abin da bawa yake ciki saboda haka yayan uwa a kota kissa da muke yawan jinta tun muna yara malamai na yawan karanta mana zamanin sayyidina umar radiyallahu an sayyidina umar baya bacci da daddare sai ce me yasa ba za ka huta ba sai ce in nayi bacci zan sozarta haƙin ainihin wato haƙin kaina da kuma haƙin mutane ban je na gaje su ba shine ainihin wato dan vigilant group da yake yawo da shi da bawansa aslam yake gadin mutane yake kula da su in ya ga abin da bai da shi ba ya yi magana saboda haka sai na umar baya bacci da ranar ya zo zai kwanta talakawa su zo ta ce ba za ka huta ba mata shi fatima sai ce zan tozarta hakin talakawa suna so su gani haka aka yi rayuwar ba hutu yanzu ne suke hutawa ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in sai ya je gindin wani gida bayan ya gaji dab da asuba ta kusa sai ya ji wata mata babban tana cewa esther ce nono suke sayarwa su kai kasuwa a sayan sai take cewa ki je ki zuba ruwa a cikin nonon nan saboda ya ƙara yawa mu samu kuɗi da yawa ma'ana algush kenan sai ta ce baba amirin mumini na umar ya yi kuwa ya sanar ya ce a daina haɗa ruwa da nono haramun ne albushi ne annabi ya hana sai ta cike ai yanzu amirin mumini nan baya nan baya jin mu baya ganin mu ki ki abin da na saki Allah kuma ya sa din yana bi yana gani a lokacin ma'ana a lokacin amirin mumini ne yana kusa da gidan kuma da daddare ne kuma ya ji abin da suke faɗa sai ya ta ce idan fa umar bai kallon mu ubangijin umar na kallon mu in kana umar la ya rana fa ina rabba umar ya rana to duk sadda mutum ya gasala gabarin waɗannan sufofi a nan ne yake saba wa Allah a nan ne yake afkawa cikin abinda bai dace ba sai mutum ya kasa sanin cewa akwai mai ji akwai mai gani a sama da shi akwai masani wanda yake sanin dukkanin halin da yake ciki wannan baiwar Allah ita ce aka ce ta zama kaka ga ainihin khalifan musulmi shugaban kasa umar dan abdulaziz ita ta haifi ainihin wato wanda ainihin ta haife ta wato ta haifi mahaifiyar umar ibn abdulaziz a sakamakon irin waɗannan zuriya ake samun zuriya tsayi ba so da aka yayin uwa akwai bukatar kullum ka rika raddadawa kana maimaitawa a bakinka Allah na ji na yana gani na yana sanin duk abin da nake ciki shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita ko akan mimbari ko guraren wa'azi ko faɗakarwa sai ya karanto ayoyin nan na cikin khutbatul haja inna allaha kana alaikum raqiba inna allaha kana alaikum raqiba lalle Allah yana sa ido fa akan ku yana mai kula da ku ya san duk halin da kuke ciki idan dan adam ya riga ya san wannan to babu da zai saba wa Allah wallahi ya yan uwa daga karshe abin da yasa ne waɗannan bayanai wajibi ne mu ji tsoron Allah akwai bayanai da suke zo mana da yawan masu ban mamaki masu ban tsoro wasu ta hanyar wayar shine za ka ga matar aure wallahi ta ta maka tas tana cewa ga abinda da ta yi tana neman ya za a yi tuba <clears throat> malam gashi gashi a matsayina na matar aure ba budurwa ba ba zaura ba na je na yi barna iri kaza wai yanzu na so tuba ko kuma ka ga namiji yana alaƙa da matar da ba ta shi ba matar aure ma musamman tana da miji yana ɗaukar ɗawainiyarsa yana iya ƙoƙarinsa amma kaga wannan wayar da kake gani to sharri ce kuma shi sa karka yadda ka yawaita alaƙa abokinka yawaita alaƙa da matarka in ba ka nan a ce yana shiga gidanka ana kaza ana kaza suna waya da juna wannan musifa saboda galiban waɗannan abubuwa ɗin yadda muke samun bayanai abokai ne abokai ne to waɗannan bayanai ina faɗin su ne saboda abubuwan da muka gani muke ji wani yana faruwa muna gani wasu suna zuwa suna gaya mana waɗansu a wayoyin wallahi matar aure ba za ka san kowa ce ce ba ta shafi gowayan ta ce malam dan Allah ga halin da take ciki wai yanzu tunani ne ya zo mata ko nutsuwa ce ta zo mata tana so ta tuba tana so ta gyara ya za ta yi wata ta ce sai na gaya a mijin yau shekara ɗaya yau shekara biyu ga halin da nake ciki tana yin mu'amala da wani namiji ko abokinsa ba tare da sun sani ba duk sai a manta da Allah mai ji ne mai gani ne kuma yana da ilimi saboda cin amanar rayuwa waɗannan abubuwa wajibi ne ido a kansu wajen koya wa kanmu wannan tarbiyya da al'ummarmu da ɗalibanmu da ainihin wato iyalanmu baki ɗaya musan lallai Allah na jinmu yana kuma ganinmu subhanahu wa ta'ala ubangiji Allah ya tsare zuriyarmu Allah kuma ya tsare iyalanmu ubangiji Allah ya tsare al'ummarmu baki ɗaya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وقوموا إلى صلاتكم